To madalla yanzu kuma za mu je ga zagaye na biyu farawa da shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Ranar ɗaya ga watan Mayu ita ce ranar da duniya ta ware domin gudanar da bikin ranar ma'aikata. Bikin ranar na bana ya zo ma'aikata da samun ƙarin albashi a wasu daga jihohin tarayyar Najeriya wanda har kawo yanzu wasu jihohin ba su fara aiki da da biyan mafi karancin albashin na naira dubu saba'in ba ko a baya-bayan nan malaman makaranta a babban birnin kasar abuja suna gudanar da yajin aiki baya ga gudanar da zanga-zanga shirin rayuwa ta zai mayar da hankali ne kan yadda da yawa daga cikin ma'aikata mata ke shiga halin ni'asu domin kuwa da yawansu mazan sun sakar musu da ɗawainiyar tafiyar da iyalai da tafi ƙarfinsu. su A baya iyaye maza ba su fiye sanya idanu akan abin da matansu ke samu ba, saɓanin na yanzu domin shiga da fitar kuɗin matansu na kan idanunsu wanda hakan ke jefa rayuwar matan a cikin halin ni'ya su. Bakin ma wannan rana sun haɗar da Salma Hamisu Musa, malaman makaranta daga tarayyar Najeriya. da kuma shugabar sashen bayar da shawarwari kan jagoranci na jami'ar bayero da ke kano dr bilkisu umar zandam amma kafin nan wakilinmu na abuja ismail karatu abdullahi ya haɗa mana rahoto rayuwata bikin ranar ma'aikata na bana ya zo wa mafiya yawa a cikin halin yasu kasancewa ana fama da tsadar rayuwa da sufuri a najeriya ga kuma ƙarin ɗawainiyar iyalai Fatima Bashir ma'aikaciya ce ta bayyana halin da suke ciki. Saboda wallahi aikin dai ana yi ni ana haƙuri don wallahi wani lokacin ina faɗa wallahi kana da mafita ma za ka haƙura da aikin. To a gaskiya zaje sun ɗauki larurar duniya sun ɗora wa mace wadda take aiki duk wata larura wallahi a 100% 99 sun ɗauki duk matsala sun ɗorawa su da suke aiki. Umar Shehu magidanci ne da shi da matarsa suke aiki cewa ya yi. Ko yaya ne a rika creating ɗan wani lokaci ko minti talatin ne a rana shi ma wani abu ne amma ba wai a ce gaba ɗaya lokaci ka kwashe shi ka tura wasu lokacin ita matarka ba za ta kaɗan rika taya ta da ayyuka ba so gaskiya mutanen ya kamata a rika duba irin wayannan abubuwan zai fara dankon soyayya sannan kuma zai fara nuna kulawa da juna sannan kuma hakikanin gaskiya akwai lada a cikin shi ba wai ah, kawai za ka yi abu haka ba ne ba kawai kyautata wa iyali shi ma ana samun lada. Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar ɗan adam ya bayyana mana dalilin da ya sanya wasu mazan ke barin matansu da ɗawainiyar. Shi namiji musamman mu a nan bangaren Afirka shi ne yake da ɗaukar ragamar ciyarwa shayarwa tufatarwa da duk abubuwa da suka shafi kashe kuɗi ko kuma wani abu na hidima na kuɗi a cikin al'umma ita kuma mace sai aka kira ta da kiyagi ba ita nata reno ne da kuma shayarwa da kuma kulawa da tarbiyya da sauransu. Akwai buƙatar wayar da kai daga masu ruwa da tsaki game da tafiyarwar gidajen ma'aikata. RFI Yanzu kuma sai tattaunawa shirin rayuwata da Salma Hamisu Musa malaman makaranta. So alhamdulillah a wannan shekara ma'aikata da suka sami karin albashi duba da matsin rayuwa da ake fuskanta. A baya ma'aikaci baya iya wasu buƙatun yau da kullum wasu albashin su bai taka kara ya karya ba to amma wannan ƙari da aka samu a wannan shekara ma'aikata sun yi farin ciki sosai duk da tsananin rayuwa da ake fuskanta ana samun ana yin wasu bukatu da wannan wannan ƙarin da aka yi gaskiya an mun ji daɗi a wannan shekara da aka sami wannan ƙarin albashi da mafi yawan mata da ke aiki za ki ga mazajen sun dora musu wata ɗawainiya ko wani nauyi da ya fi karfin su ko me za ki ce 50% ma'aikatan mata suna samun wannan matsala Za ki ga mace tana aiki mijinta ya saka mata komai na gida yana yi a wannan lokacin a baya za ki ga miji ya sauke nauyin da Allah ya dora mishi komai yana yi amma a yanzu in mace tana aiki miji kuma shi ma yana aiki Za ki ga ya saka mata ragamar gida ita ce kula da yara yi wa yara bukatun yau da kullun yi wa kanta ita ma kai hatta a wasu a wallahi ana samun waɗanda su suke rike da komai na gida in an ci in an sha su in ana rashin lafiya magani ma mace ce zaki ga tana siya duba da zaki namiji ne zai ɗau nauyin magani to gaskiya maza a wannan lokacin suna sakawa mataye gaskiya ragamar gida a wani bangaren kuma ana samun na kasawa mace za ta yi 50% namiji ma zai yi 50% za ki ga namiji ya yi wani abin da bai karasa ba kuma mace za ki ga ta karasa shi to haka wannan yana da daɗi akan a ce namijin gabaki ɗaya ya sakan maka ragamar gida gabaki ɗaya To a ƙarshe wani sako za a isar ko kuma jan hankali ga ma'aikata da kuma mazajen maza yanzu ku ji tsoron Allah kun auro mace a gidan iya a gaban iyayenta iyayenta su ne mata komai in fa ta zo hannun maza in ta zo hannun ku fa komai ku za ku yi mata komai sai dan abin da ba a rasa ba ba laifi ba ne mace in tana da dukiya idan mijinta aka samu aka sun baya aiki ko wani abu ba shi da shi to wannan in mace ta taimakawa mai gidanta ba matsala ba ne ba wannan eh so ne silar motsawar duniya inda na shirin farawa zan iya wasu sun kace soke sa hajijiyan wanda bai dace ba zai ta magiya hanta wasu sai kina gefe zan yi lafiya soyayya ce garkuwa take ce mai bani kariya soyayya ce a taba kiranar zanzan majin Wannan kenan da fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da shugabar sashin bayar da shawarwari kan jagoranci na Jami'ar Bayero da ke Kano, Dr. Bilkisu Umar Zandam. ai matsalolin nan da yawa muna samun irinsu ba kowane namiji ne yake da imanin sanin cewar ko addinin sanin cewar ko aman na zan ce ba wai rashin sani ba yarda da abin da aka ce duk abin da mace ta samu nata ne sai dai in ta ga dama ta taimaka to shi wani namiji in kina aiki shi ke nan fa kin ga sutura ke ce ƴaƴanki ke ce wani yakan yi kokari da sallah ya yi. wani ko cewa da sallah ma cewa zai ba shi da shi saboda ya san kina yi wani daga sallah sai sallah a sallar nan in ya tashi wani kayan zai siyo ya baku wani kuɗin zai zai ɗauko ya baku ya isa bai isa ba mhm. masa. To dakta wai iya mata ma'aikata ne ke fuskantar wannan kalubale ko sauran mata ma kan fuskanta. In dai kina sana'a ko a gida ne ko dan wake kike ke ko alewa madara ko kuka da wannan ke ko ice kike siyarwa wallahi a kunna ce ice ne take siyarwa babanta ne yake aiko mata da ita a sauke mata mota a kofar gida yana ganin icen nan an fara cini to ya daina bada kuɗin fa ne har sai icen nan ya ƙare an ce babu kuɗi sannan kin ga kenan ta cinye ita da 'ya'yanta a ciki zai ɗauko in ya ɗauko buhun shinkafa ya ajiye to fa shi kenan wannan shinkafar ita ce safara na dare safara na dare safara na dare to kin ga shi ya ajiye abincin ana bada cefane kuɗin naira ɗari to wallahi idan ta fara aka kawo icen sana'a aka ajiye wallahi sai ya kare to kin ga da mata ke sai karama sana'a kenan a gida ice fa mace da sai da ice to ba wai sai kin fita ba duk da wainiyar gida naki ne idan 'ya'yan suka taho ke suka sani. Kira da za a yi fa ko kuma in ce jan hankali da za a yi wa mazajen musamman ma masu irin wannan halayya. To jan hankali da za a yi ga maza shine su dai ji tsoron Allah. kuma duk namijin da ya iya da gidansa to za ki ga gwarzo ne a gidansa ba za ka dinga samun issues ba sai dai ka ji daɗi ba idan ka yi za a yi maka ka tuna cewa ubangiji Allah subhanahu ta'ala da ya ce kai auren ne kafin a daura ma cewa ake ci sha sutura da duk wani ɗawainiyarta da rashin lafiyarta duk wani abu da ya dangance ta wanda iyayenta suke mata ka zo ka raba ta da iyayen ka aure ta to duk ta ya koma kanka kuma abin da ba sa ganewa ko kuɗin ta ne idan ta nema ta saka za a ce mijinta na kula da ita dukkan da mace za a ganta ta yi a waje in za a ci mai aure ce za a ci a mijinta na kula da ita in ba mai aure ba ce za a ci iyayen na kula da ita Shugabar sashen bayar da shawarwari kan jagoranci na Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya kenan Dr. Bilkisu Umar Zandam. Tambaya gare ku masu saurare a wane yanayi bikin ranar ma'aikatan na bana ya riske ku? Wane shawarwari kuke da su ga ma'aikatan? Sai mun ji daga gare ku. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya dasa aya, a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.